Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ما muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa daga nan tehran mura jamhuriyar musulunci ta iran ni ne mustaba adam da zan kasance tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci wanda shine zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana to abun za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun hada da labarun duniya sai shirin nan na ko kun san sannan shiri na musamman na ranakun watan ramadan mai alfarma sannan shirinku na muryoyin masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. dan majalisar shawarar musulci tarin ya ce magana donald trump akan tattaunawa da iran yaudara ce a siriya ƙungiyoyi masu ɗauke da mukamai suna ci gaba da yi wa wato mutanen yankin laziki a tsarto suke san gilla jamhuriyar demokradiyyar congo ta sa dala amurka biyar akan kan jagororin 'yan tawayen m23 To yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarun. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya bayyana cewa maganar Donald Trump akan tattaunawa da Iran yaudara ce. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ɗin Muhammad Bakir Kalibaf ya bayyana cewa babu yadda za a yi Iran ta zauna a teburin tattaunawa da gwamnatin Amurka alhali tana yi mata barazana. har ilawo ya ce zancen bayanan na shugaban ƙasar ta amurka akan tattaunawa manufarsa ita ce yaudara da kuma ƙoƙarin raba iran da ƙarfinta a yau lahadi ne dai shugaban majalisar shawarar masunci ta ran ya bayyana haka yana mai ƙara da cewa ƙasarsa ba ta jiran wani saƙo daga amurka kuma za ta daƙile dukkanin takunkuman da ta ƙaƙaba mata ta hanyar dogaro da ƙarfin tattalin arzikinta da kuma alaƙarta ta ƙasa da ƙasa. shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya kuma kara da cewa idan donald trump ya yi mu'amala da wasu ƙasashe yana tabbatar da cewa maganarsa akan tattaunawa yaudara ce da kuma son raba iran da ƙarfin da take da shi ta hanyar sanya ta ta janya wato ta ja da baya akan wasu tsare-tsarenta na tsaro a cikin kwanakin nan ne dai donald trump na amurka ya yi batun aikewa da iran saƙo yana mai kiranta zuwa tattaunawa lamarin da mahukuntan iran suka kore a gobe litinin za a yi atisayen sojan ruwa na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen iran rasha da kuma china kamfanin dillancin labarun irna na iran ya nakalto cewa jiragen ruwa na sojojin iran da kuma dakarun kare juyin hal musulunci za su shiga cikin atisayen na haɗin gwiwa da ƙasashen rasha da kuma china bugu da ƙari da akwai wasu ƙasashen da za su turo sojojinsu masu sa ido da kallo da su ne jamhuriyar azerbaijan afirka ta kudu oman kazakistan da pakistan sai kuma ƙasashen qatar iraki a ɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma ƙasar sri lanka wannan atisayen dai za a yi shi ne a sansani na uku na sojan ruwan iran wanda yake a arewacin tekun indiya manufar wannan atisayen dai shine bunƙasa yadda ƙasashen za su rika aiki tare a tsakanin sojojin ruwansu wannan ba shine dai karan farko da sojojin ruwan ƙasashen iran rasha da kuma china suka yi atisayen soja na haɗin gwiwa siriya tana fuskantar hare-hare daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a yankunan laziƙiya da tartus tashar talabijin ɗin almayadin mai watsa shirye-shiryenta daga labanan ta ambaci cewa wasu ƙayuka na mabiya masarar alawiya da ke tartus da kuma laziƙiya sun fuskanci har-hare daga masu ɗauke da makamai a yau lahadi masu ɗauke da makaman sun kutsa cikin wasu ƙayukan ramila naƙa da ke kusa da jabala daga jiya zuwa yau masu ɗauke da makaman sun yi kisan kiyashi a wuraren mabambanta har guda goma majiyar almayadin ta ce zuwa yanzu adadin waɗanda aka kashe ɗin bisa ɓangaranci sun haura dubu ɗaya sai dai kuma tsohon mai baiwa shugaban majalisar 'yan alawiya shawara muhammad nasir ya ce adadin waɗanda aka kashe ɗin sun kai dubu ɗaya da ɗari bakwai hare-haren sun haɗa da ƙona ƙauyuka shida a yankin gabar mediterranean a ƙasar syria da akwai wasu ɗaruruwan gawaki kwance a kan titunan garuruwa da ƙauyukan da biranen yakin wato a yankin lazikiya da kuma hasaka a cikin wasu ƙauyukan mutane da dama sun gudu zuwa kan duwatsu da kuma dajuka domin su tsira da rayukansu. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na mura jamhuriyar Musulunci ta Iran. Demokuraɗiyar Congo ta sa kuɗi dala Amurka miliyan biyar a kan jagororin 'yan tawayen ƙungiyar nan ta M23. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyar Congo ta wara kuɗin da sun kai dala Amurka miliyan biyar a kan duk wanda ya kamo mata shugabannin ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 da suka hada da Cornel Nanga, Sultani Makenga da kuma Bertrand Bisimwa. Sai dai duk da kudaden masu tsoka da demokuraɗiyar Congo ɗin ta sanya a kan shugabannin ƙungiyar su uku abinda kamar wuya. Saboda ganin yadda wannan ƙungiyar take ci gaba da kutsawa cikin manyan birane tana shimfiɗa ikonta a cikinsu. A halin yanzu, biranen goma da Bakabu da suke a gabashin wannan ƙasa sun shiga ƙarƙashin ikon mayakan ƙungiyar ta M23. Dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu yayin da wasu dubun dubata kuma suka bar gidajensu zuwa inda za su samu tsira. Shugaban ƙasar ta demokuraɗiyyar Congo, Palace Tshisekedi, ya kirayi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su kakaba wa kasar wanda takunkumi saboda yadda take goyon baya da kuma taimakawa kungiyar ta m23 da take ci gaba da rike da biranen goma da buhabu da akwai sojojin rwanda dubu hudu da suke taimaka wa 'yan tawayin m23 kamar yadda wasu majiyoyi masu zaman kansu suka tabbatar shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ya zargi wannan ƙasar ta rwanda da wawasan albarkatun ƙarƙashin ƙasa da ake kiyasin cewa kudadensu sun haura biliyoyin daloli. Masana a Iran sun samar da maganin rashin haihuwa na maza. Masana a jami'ar Tehran sun samar da wani sabon salo na magance matsalar rashin haihuwa da wasu maza suke fama da ita. ta hanyar aikin haɗin gwiwa tsakanin injiniya a fagen kere-kere da ke jami'ar tehran muhammad taqiya da kuma mahadi zand da kuma wato mansura muwahidi daga jami'ar tarbiyyar mudaris an samar da wannan magani ta wata hanya bambanciya wacce aka saba da ita a baya ƙarshen labarin duniyar kenan To ma sauraro bayan da aka gama jin labaran duniya sai a gya zama domin aji shirye da suka sauran mana da su ne shirin nan na kokun san sai kuma shirin nan na musamman akan watan Ramadan mai alfarma sannan sai mu kawo muku shirin nan naku na muryoyin masu sauraro da kuke aiko da wasu daga cikin sakonninku na musamman ai sauraro lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, tara ga watan Maris na shekara ta 2025, wanda ya daidai da tara ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a ranar irin ta yau, aka kashe sai Jamal Al-Asad Al-Abadi, wani sannan malami kuma jagoran gugurmaya da 'yan mulkin mallaka a kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asad abad a yammacin ƙasar iran kuma a lokacin karatunsa ya kware matuƙa a fannonin ilimin falsafa da ilimin taurari da ma tarihi baya harshen larabci da farisanci da kuma turkanci ya kasance yana jin harshen turanci na ingilishi da kuma rashanci gami da faransanci sai jamal asad abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunanin haɗin kan musulmi kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi sai dai wannan babban malamin addinin musulunci ko mai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa yawancin ƙasashen musulmi tun yana ɗan shekara goma sha takwas a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sai jamaluddin ya tayar da al'ummar musulmi daga barcin da suke ciki na tsawon shekaru ta hanyar buga jaridun rahoton wasuƙa a birnin paris da kuma ziyawal hafakain a birnin london ya kuma yaɗa ra'ayoyi na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne ma yake adawa da 'yan mulkin mallaka da gwamnatocin azalumai a ƙarshe dai sai jamaluddin ya yi tafiya zuwa birnin istanbul na ƙasar turkiyya a lokacin dolar usmaniya bayan an takura masa a nahiyar turai amma abdulhamid sarkin dolar usmaniya na lokacin ya shahar da shi kuma wannan ya sanadiyar shahadarsa sai dai irin ci gaban da aka samu a lokacin jamaluddin asad abadi da kokarin da wajen ganin cewa musulmi sun farka domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkara su da kuma dukkanin abin da ya sauka na aikace-aikace na ilimi da faɗakarwa wannan ya yi babban tasiri matuƙa wajen wayar kan musulmi wanda kuma shine tushen gugurmaya na haɗa kai domin fafutuka da 'yan mulkin mallaka a wasu ƙasashen musulmin. masu saurare ko kusan cewa shekaru 571 da suka gabata a rana irin ta yau tare ga watan maris din shekara ta 1454 aka haifi americano vespucci dan kasar italiya mai binciken kwakwaf akan doron kasa da kuma doron ruwa wanda kuma shi ne gano wasu yankuna a doron kasa ta hanyar tafiya a cikin ruwan teku a wasu lokuta americano yakan yi tafiya a cikin teku har ya bace kafin daga bisani kuma ya samu kansa a wani wuri a gabar ruwa kafin fara wannan bincike mai zurfi dai amurkano yana aiki ne a gabar ruwa a wata tashar ruwa da ke kasar italiya kafin daga bisani kuma ya fara gudanar da bincike da kuma tafiye-tafiye zuwa kasashen duniya ya bar bayanai masu tarin yawa dangane da wurare da ya gano da kuma kusurori waɗanda suke cikin taswirar doron ƙasa shi ne mutum na farko wanda ya gano nahiyar amurka wanda kuma hakan ne ma ya sa aka sama amurka sunansa kuma daga amurka ta kudu da kuma amurka ta arewa da ma amurka ta tsakiya masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata rana irin ta yau aka bada sanarwar kisan malaman addinin musulunci a kasar iraki masu yawa kafin haka da shugaban kasar iraki na lokaci saddam hussein yana tsare da malaman addini daga makarantar hausa ta najab da kuma gidajen kurkuku daban-daban goma daga cikin malaman addini wanda gwamnatin saddam ta kashe a wannan lokaci dukkanin su iyalan gidan marigayi ayatollah musin hakim ne marigayi imam khomeini ya bayyana wannan kisa da saddam hussein ya yi wa waɗannan manyan malamai na addinin musulunci a lokacin a ƙasar iraki musamman ma malamai goma daga cikin iyalan gidan hakim hakan yana ɗaya daga cikin manyan laifuka waɗanda saddam hussein ya aikata na ke kasar zuciya waɗanda tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba amma kuma a lokaci guda ba abin da ya ba al'ummar duniya mamaki irin yadda manyan ƙasashe masu da'awar kare haƙƙin bil'adama suka da bakunan su akan wannan mummunar ta'asa da saddam hussein ya aikata akan manyan malaman addini masu saurare ko kusa cewa shekaru 29 da suka gabata rana irin ta yau tar ga watan maris ɗin shekara ta 1966 allah yi wa sheikh muhammad gazali babban malamin addini na kasar masar rasuwa an haifi sheikh muhammad gazali a kasar masar ɗin a shekara ta 1917 yana ɗin shekaru goma da haihuwa ya samu nasarar haddace alkur'ani mai tsarki gaba daya sannan kuma shiga cibiyar azhar sheikh muhammad gazali ya kammala karatunsa na tsangayar tabligh yana da shekaru 24 a duniya ba nan kuma daga bisani ya samu lasisan wa'azi da jagorantar koyarwa da kuma ya fara yin gyara da kuma kawar da camfe-camfe bayan wani lokaci ya koma a kasar algeria inda rike mukamin shugaban majalisar ilimi da addinin musulunci a ɗaya daga cikin manyan jami'o'i na kasar algeria tsawon shekaru masu yawa kuma ya koyar da kusa-kusai masu inganci a wannan jami'a a manyan matakai gazali ya bayar da gagarumar gudunmuwa domin kawo sauyi a duniyar musulunci sannan ya yi imanin cewa idan ba a gyara tunani da mahanga ta masu tsawon ra'ayi a cikin addini ba ba za a taɓa samun damar tsayawa yin tsayin daka wajen adawa da kuma ƙalubalantar zalunci na 'yan siyasa da manyan ma'abuta girman kai na ƙasashen duniya tushen ra'ayin sheikh muhammad gazali dai ana iya la'akari da su ne akan gishikai guda uku na gyaran ilimin addini sannan kuma da kusanto da addinai tare da kuma yin watsi da ra'ayi na kabilanci da ƙarshe da shek muhammad gazali ya samu bugun zuciya a ranar tara ga watan maris ɗin shekara ta 1996 a lokacin da yake birnin riyadh domin halartar taron al'adu wanda ya sanadin rasuwarsa a lokacin yana da shekaru 79 a duniya kuma an binne shi a makabartar baƙi'a da take birnin madina a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun wata ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su Na farko, ci ko sha. Azumi yana ɓaci idan mai azumi ya ci ko ya sha wani abu da aka saba ci ko aka saba sha a al'ada, misali, waina ko ruwa. Hakanan abin da ba a saba ci ko sha ba a al'ada, shi ma yana ɓata azumi, misalin cin laka ko ƙasa ko shan kananzir. kuma komai kashin abin da mai azumi ya ci ko ya sha, ko da misalin sauran ɗan abinci ne da ke makalewa a haƙwara matuƙar cin ko da gangan ne azumin mutum ya ɓaci idan mai azumi ya shigar da abinci ko abin sha zuwa cikinsa ba ta hanyar maƙogwara ba matuƙar za a iya gaskata cewa ya ci ko ya sha to azuminsa ya ɓaci misali ƙarin ruwa da ake yi a asibiti da ke zama madadin abinci a jikin mutum dukkanin irin waɗannan abubuwa suna ɓata azumi amma ƙarin ruwa da ake yi domin hanzarta shigar da magani cikin jikin mutum da ba shi da alaƙa da ciyar da marar lafiya ba bayi ɓata azumi. Hakanan, babu laifi ga mai azumi, ya yi allura a wata gaɓar jikinsa ko jijiya ko sanya magani a cikin ciwonsa ko sanya kwalli ko magani a idonsa ko kunnensa ko da kuwa ya ji ɗanɗanansa a maƙogwaransa, amma sanya magani mai ruwa-ruwa a cikin hanci da zai kai ga makogoro yana ɓata azumi saboda za a iya kiransa da ci ko sha har ila yau babu laifi mai azumi ya haɗe yawun da ya taru a cikin bakinsa ko komai yawansa ko haɗe majinar da ya sauko daga kai ko ya hawo daga ƙirji matuƙar bai zo bakin mai azumi ba idan mai azumi ya fuskanci matsalar kishin ruwa mai tsanani inda ya ji tsoron halaka ya halatta kai wajibi ne ya sha ruwa gwargwadon bukata, amma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, kuma wajibi ne ya ci gaba da riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan wata Ramalana ya ramukon azumin wannan ranar. Idan mutum yana azumi, sai ya mance ya ci ko ya sha wani abu da ke ɓata azumi, to azuminsa bai ɓaci ba. Mai azumi da aka kama shi da ƙarfin tsiya, aka ɗura masa abinci ko wani abin da ke ɓata azumi, azuminsa bai ɓaci ba, shi kuwa mai azumi da aka tilasta masa aikata wani abin da ke ɓata azumi, misali, wani azalimi ya yi gargaɗin kashe mai azumi idan bai ci abinci ba, to wajibi ne mai azumi ya karya azumin da yake yi, wato ya ci abincin, amma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, wajibi ne bayan watan Ramalana ya yi ramako, amma babu kafara a kansa. abu na biyu jima'i yin jima'i wato saduwa da mace ta gaba ko ta dubura yana ɓata azumi macen da aka sadu da ita yarinya ce ko babba ce rayayya ce ko matacciya ce ba bambanci mace da namijin da suka sadu da juna dukkaninsu azuminsu ya ɓaci hakanan yin luwaɗi yana ɓata azumi wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi da shi hakanan saduwa da dabba shi ma yana ɓata azumi. Jima'i yana tabbata ne idan kan al'auran namiji da ake kira hashafa ya shige cikin kafar mace ko duburarta, ga mai yankakken al'aura kuwa jima'i yana tabbata ne da zarar kwatankwacin hashafa ya shige cikin kafa. Idan jima'i ya tabbata, azumi ya ɓaci, ko da koma ni bai fito ba, matuƙar bisa ganganci ne, amma azumi ba ya ɓaci idan mutum yana wasa ne sai al'auransa ta shige cikin kafa ba da nufi ba, ko mutum ya mance yana azumi ya sadu da mace, amma idan ya tuna sai ya yi nawa wajen ficewa, to azuminsa ya ɓaci, haka nan macen da aka mata fyaɗe da ƙarfi, ita ma azuminta bai ɓaci ba, amma mutumin da aka tilasta ya sadu da mace ta hanyar gargaɗin cutar da shi, misali, yi masa gargaɗin kisa, shi kan azuminsa ya ɓaci. wajibi ne bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar, amma babu kafara a kansa. Na uku, fitar da maniyi da gangan, idan mai azumi ya san ba zai iya kare kansa daga fitan maniyi ba, sakamakon wasa da al'aurarsa ko shafar jikin mace, ko sumbartarta, ko duban mace, ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitan maniyi, kuma yana tsammanin aikata irin waɗannan abubuwa. zai yi sanadiyan fitan mani daga gare shi to idan ya aikata kuma maniyin ya fito azuminsa ya ɓaci amma idan haka kawai babu wani sanadi mani ya fito masa azuminsa bai ɓaci ba mai azumin da yake da masaniyar idan ya kwanta bacci da rana a watan ramalana zai yi mafarki da mani zai fito to ya halatta ya kwanta baccin kuma idan maniyin ya fito azuminsa bai ɓaci ba idan kuma mai azumi ya farka daga bacci ya ji mani ya yi kusan fitowa, to ba wajibi ba ne ya hana fitowarsa, musamman ma idan rashin fitowarsa zai cutar da shi, kuma azuminsa bai ɓaci ba. Idan mai azumi ya yi mafarki da rana, da mani ya fito, to babu laifi bayan ya farka, ya yi fitsari, domin sauran maniyin da ya saura a magudanarsa ya fita. Na hudu, gugutu. Yin gugutu yana ɓata azumi, wato shigar da wani abu mai ruwa-ruwa misalin magani ta dubura kuma ko da yin gugutun domin magani ne amma yin gugutu da abu daskararre bayi ɓata azumi misali sanya maganin basir mai kama da kapsul ta dubura yin gugutu yana ɓata azumi ne idan ya kasance da abu mai ruwa ta dubura amma yin gugutu ta al'aurar namiji ko ta gaban mace misali sanya magani a cikin mahaifa ko sanya na'ura ko hannu da likitoci ke yi a cikin gaban mace domin bincike ko gwaji ko kuma saboda kare lafiyar mace ko jinjirin da ke cikinta bayi bata azumi idan mai azumi yana da tabbacin abin da ya sanya a cikin duburarsa domin yin gugutu abu ne da yake daskararre sai kuma ya bayyana masa cewa abu ne da yake mai ruwa-ruwa to azuminsa bai ɓaci ba. Na biyar, ƙaƙaro amai da gangan yana ɓata azumi, ko da kuwa bisa lalura ce, misali, warakar da mai azumi zai samu daga wata cuta ta dogara ce akan amai da zai yi, yin aman ya halatta, amma azuminsa ya ɓaci, amma idan aman ya zo wa mai azumi ne ba da nufinsa ba, anan azuminsa bai ɓaci ba, idan mai azumi ya yi gyatsa, sai abinci ya hauro zuwa maƙogwaronsa ko zuwa bakinsa, ya kuma koma cikin cikinsa ba da son ransa ba. to azuminsa bai ɓaci ba, ko kuma ya sake haɗewa bisa mantuwa, azuminsa bai ɓaci ba, amma idan lokacin da mai azumi ya gyatsa, abinci ya zo bakinsa, yana da ikon tofar da shi, to wajibi ne ya tofar, idan kuma ya sake haɗewa da gangan, azuminsa ya ɓaci, wajibi ne bayan watan Ramalana, ya yi ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na shida, nutsar da kai a cikin ruwa. ko da sauran jikin mai azumi yana waje da gangan yana ɓata azumi a bisa itiyaɗi wajibi a wajen wasu malamai abin da ake nufi da kai shine dukkanin abin da ke saman wuyan mutum don haka nutsar da ɓangaren kai da ya haɗa da kunne a cikin ruwa baya ɓata azumi amma nutsar da dukkanin kai banda gashin kai yana ɓata azumi amma babu laifi mai azumi ya nutsar da rabin kansa a cikin ruwa bayan ya ɗago kan daga cikin ruwa sannan ya nutsar da ɗaya ɓangaren rabin kansa cikin ruwa kamar yadda babu laifi mai azumi ya sake ruwa mai yawa a kansa misali mai azumi ya shiga ƙarƙashin showa ko ya kwararo ruwa mai yawa a kansa saboda ba nutsar da kai ba ne a cikin ruwa haka nan mai azumi da ya sanya wani abu a kansa da zai hana ruwa ratsa zuwa kansa sannan ya nutsar da kansa cikin kogi ko rafi ko makamantansu azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya shiga cikin ruwa yana da tabbacin ruwan ba shi da zurfi da zai kai ga nutsar da kai sai kuma kansa ya nutse cikin ruwan to anan azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya mance ya shiga cikin ruwa ya nutsar da dukkanin jikinsa gami da kansa azuminsa bai ɓaci ba Haka nan mai azumi da aka nutsar da shi a cikin ruwa da ƙarfin tsiya ko ya faɗa cikin ruwa ba da nufi ba har kansa ya nutse shi ma azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya shiga cikin ruwa ya nutsar da kansa da dukkanin jikinsa da nufin yin wankan irtimasi bisa ganganci azuminsa na ramalana ya ɓaci idan kuma bisa mantuwa ne to wankansa da azuminsa sun inganta idan mai azumi ya nutsar da kansa a cikin ruwa a ƙoƙarin da yake yi na ceto wani da ya faɗa a cikin ruwa da zai halaka azuminsa ya ɓaci, duk kuwa da cewa wajibi ne ya gudanar da ceto, amma a wajen wasu malamai, itiyaɗi ne wajibi, mai azumi ya nisanci nutsar da dukkanin kansa a cikin ruwa, idan kuma ya nutsar, azuminsa bai ɓaci ba, domin nutsar da kai a cikin ruwa ba shi daga cikin abubuwan da suke ɓata azumi a wajensu. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta takwas a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيهم رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ ya Allah ka azuta yana cikinsa da taimako da tausayawa marayu da ciyarwa da yada zaman lafiya da kuma zama da mutanen kirki ma'abota mutunci ya matsugunin masu buri da ƙarshe nake muku fatan Allah karɓi ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunshin Iran. Da fatan kowa da kowa yana cikin goshin lafiya yana daukashin ma'aikata wannan gidan rediyo fatan alheri To da farko dai sunana Kadora Diga Gadan Fulani Warji ina mai kasakon gaisuwa na barka da ruwa kamar su Salisu akwai Abdullahi Ibrahim akwai Ibrahim na Fulani a mai Arsenal akwai shugaba Liam Shayi Garkin Daura akwai Yusuf Sahun Doki akwai Hussaini Dankon Kida Dankon akwai Mala Ibrahim da ke garin Takatabo, akwai abokina Kanawa Ingila, akwai abokina Hayami Madrid Ingila, akwai Carlos Ingila, akwai Yusuf Sa'un Doki Dan Fulani Goda, akwai Sabu Dan Fulani Goda, ta dukkanin ma'aikatan ku ina gaishe ku mai gaishe ku a daidai wannan lokaci ka dora diga ga dan fulani warji Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a kimma jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karɓi ibadan mu, Allah karɓi ibadun mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karɓa. Allah ya ƙara mana lafiyar gudanar da ibada. Ina mika saƙon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran da shi da iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan. Aminai 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mamara mutu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu 'yan gwagwarma duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kimba jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Fati ke son kwara ta tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi maku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da sharuwa, da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sa. mai magana Salisu yaɗa ɗan Nijar daga Fati ke son kwaras tare Nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihohiyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da nan langoyi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kaya da sarar radio na Afirka reshen jihar Maradi. Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu. Bana man cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar luzman taksiman raba mai aski ba da raka sanusu maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyaran saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maradi akwai ali bankula akwai kwankwarandam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsohon mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambia ghana najeriya senegal cameroon da ke nijar baki daya na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kula da sauran radio na afirka assalamu alaikum To Marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama Ramatu saka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdul mai ruwan albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria 'yan Nijar, 'yan Cameroon, 'yan Chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan gurin mai tarin albarka. Mutanen Agades ina gaida ku mutanen Yamai kamar su dan bare bari mai gaida ku malama Ramata Isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin Yamai amma can inda ya fi ƙarfi birnin Kantagar hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Rinan takwarraka birnin Kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga mai silifi Kabiru Kabiru dan gulba wajen makarantar malam Abba akwai samun haske dan mutum limanci birnin Maradi akwai Jirbi Malam Adam sarki aiki eh Hajar Malam Adam sarki aiki birnin Maradi akwai Malam Aliban Kula akwai Adam Harka Tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi nake tamo yawa dan kiri nake tamo shi ta gwamnati wanda ba a saka duka dukan su a nan birnin kitamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim babali mun ke can Agadis akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aishatu kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai ka tsohuwa mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi yau na najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja nigeria akwai abdulmumin muhammad garkin daula nigeria akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozman da takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isya mai gyara waya bakin kaso taransa da magana yan irin kwana tare da gadan akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da kolono a angon zare akwai arji musa na abili mai nira ko sha bakwai akwai gisa buzuri kenan zango ilis amurin shi na gari mala ibba nan zango ilis muna tare da ku Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina mana barkanmu da yau barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka kawo mana karshen wannan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwan mu na Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bissalan ina ma kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina ma kowa fata alkhairi bissalan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu ta Tahrir mara Musulunci sunana shugaba Iliya mai kafi da shayi garkin daura dangance da wangarana ke bamu na sada zumunci da ta haka na makuwa fatan barka da man sha cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ba mu. Ina ga da samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabiru wanda yake Maradi akwai Ibrahim Shushena wanda yake garin Kasagi akwai Isu Madaddai akwai sanusu Madaddai akwai eh, dan mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar trampuan wajibi da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan rampuan karciya wajibi da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fadi da akwai ibrahim da wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da shan ruwa da watan ka shan ruwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan shan ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka shan ruwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da eh, da baban gida da babana lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin ma da eh, layin zandar da alera aka maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurumfa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin da layin zandar kan layin kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai gangan sawari wata da zuwa gare ka a yaro tole mai gyaran mutunci mai da ke dan malam a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera alaka maka dukkan wata da zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan eh, garin mai godiya alheri alaka maka ibrahim ibrahim shiyana garin kasagi alheri allah kai maka dubin gaisuwa da zuwa gare ka eh, murtala magini a garin dangwami da wata da zuwa gare ka domin gaisuwa da wata da zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin wannan gida musamman ramatu isaka tsawo eh, isa buzu alheri allah kai maka dubin gaisuwa da zuwa gare ka tsawo abubakar wata da zuwa gare ka domin gaisuwa da wata da zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu ware a cikin kasa da duniya baki da ina mu kowa da kowa barka da shirin wata da shirin a madadin kamar ibrahim shirin garin kasagi da ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gai da kowa da kowa da wata an shawarwa laya kuma alaba madauka da ke cikin wannan tabarruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah samu dace Allah samu muna cikin ta wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako da farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna namun misali su sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalan da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan Gwam ina gaida Malam Kabiru ina gaida illa mai kanti da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasi unguwa tudu ina gaida abiru sula usman bakin kaso taransa ina gaida eh, isufu madatai sanusu madatai miji soja mai adai sau siraji letoro ina gaida maman sani bigman ero ganga ina gaida suleiman alhaji bahari ina gaida malam umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na afirka birnin da karkara mai magana Mamman salisu na kiran shi da zaman shugaban jihar da magana assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku sallama da fatan alkhairi Ka kamar yadda addinin mu ya koyar da mu sunana dai abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokacin government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarwar fatakun shawarwar lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da shan ruwa da kai da abokan aikin ka baki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kyasarwar radio afirka da mamman sani cin waza da su madattai da isu madattai da i da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗafi mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim a watan zamfarawa da isa jikan mesaji da kuma yakubu igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura watan ba zan manta da kai ba ya haya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijau da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da ya salisu ya haya dan nijar da zaki sodan gizomawa da bilyaminu agwarmaji da kumar ahmad afansu bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da kafi sashen hausa hura musulunci ta yara da farko dai suna na abdullahi tilaru mai ganin mutuncin daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya mana godiya da kuke ba mu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman an je ƙarshen mako irin wannan rana ta juma'a mai tarin albarka to zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa ta zuwa gare ka kai ka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi ina maka fata da fata an sha ruwa cikin ƙoshin lafiya alheri allah ya kema kabir sule tun da gana birnin da magarin na mashi fata na alkhairi da fata na sha cikin ƙoshin lafiya alheri allah ya kai ilesa na fara kwalbar yanzu cikin daga nan birnin agar ina mashi barka da shan ruwa eh ta musamman zuwa ga sani da'u alaska kakakon birnin alheri allah ya kai mishi ya iyalin gidan nashi akwai yanayin na dawo birnin da akwai malam samun haske da mutan limanci ina mishi barka da wannan lokaci da fatan a sha cikin isin lafiya can ina shiga jihar daura akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi ina mishi barka da sharuwa da fatan an sha cikin isin lafiya nan bangaren jihar da ce zuwa wajen ibrahim gidan kaɗan wurin kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi kuma na gaishe da shi na gaishe da iyalin gidan nashi fatan alkhairi zuwa ga malam ibrahim susha na garin kasaji ina mishi barka da wannan lokaci da fatan ya sha ruwa cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Biyo ya Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama don gaida ɗan uwa da muna arziki. Da farko ina ma kowa barka da shan ruwa. Allah karbi ba da Allah tabbatar da dole. Ina gaida Abdullahi Yaro mu ganin mutuncin kowa. Abdulmumin Muhammad Zamfara. Samin Amin dan mutan Limanti. Ina gaida Ilami Kanti da Shayi Garfin Daura. Ina gaida eh, Salisu dan Nijar. Ina gaida Malam Umar. Ina gaida Malam Kabiru maraɗi ina gaida eh, ibrahim gadon kaya ga ƙwangarangam ina gaida malam umar eh, wanki da fula ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida tsohon mai albarka ina gaida abdulmumin muhammad zamfara ina gaida alkasim baba liman ahar ilyas prezi ina gaida iliya eh, ilyas prezi wanda yake jihar da magaram kabir suna usman baki kaso sa, mun masani bigman erogan in sun madatai sanu sun madatai ya kuma ya su raka eh sulaiman alhaji buhari malam umar ina gaida eh mar prezi eh mar kuran daga ina gaida duk yan uwa ta wala gurgis dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka da ke kasar nijar da ma kasashe da dama ina ma kowa fata alhera mai magana mun masallu su tsani wanda kiran shi dozo shugaban na jihar da magarba salamu alaikum to ma sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.